علمتنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله مدوكاكي دي بام يكون هدوى a wannan darasi na Ramadan Mubarak a yau muna ranar 24 ga watan Ramadan shekara 1447 ga hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da 11 ga watan lokacin to gashi dai kwanaki suna tafiya me muka yi tanadi bayanin mu akai shine alƙawari ko kuma in ce wa'adi na tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala shine wa'adi wato na gamuwa da shi subhanahu wa ta'ala idan muka duba yadda kwanaki suke tafiya kuma muna jin mace-mace yau anan akwai rasuwa jiya anan ɗazu a nan jiya aka sallaci ɗaya daga cikin 'yan uwa wanda muke sallah da shi a masallaci alhaji sabo kuma yanzu haka za a yi sallan juma'a za a sallaci gawan matar ɗaya daga cikin limamanmu ɗan uwa malam aminu to haka dai wannan wanda muke ji kenan wanda ban ma ji na yau da jiya allah kaɗai ya san yawansu to tun da muna jin mace-mace jiya ka ji na wani to fa za a ji naka kuma to wani shiri kai wa wannan lokacin sai ma'anar alkawarinmu da Allah ko mu na gamuwa da Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce man kana yarju liqa Allah fa inna Allah la'at duk wanda yake kaunan gamuwa da Allah to lokacin da Allah ya rubuta yana nan tafiye wanda bai yarda da gamuwa da Allah ba ya tabi yayi asara qad Ladina alladhina kadzabu bi liqa'illah Allah ya ce sun yi asara sun tabe waɗanda suke karyata gamuwa da Allah wannan kuma ba zai sa su kubuta ba to tunda muna da alkawari da Allah zamu gamu da shi ba mu san yaushe ba ba mu san a ina ba ba mu san kuma a wani hali ba kawai idan mutum ya tana yanayin da zai gamu da Allah kaɗai ya ishe shi abin tsoro don abin da ka gamu da Allah da shi shi ne abin da za a yi hukunci a kai shi ne ake cewa ba farkon ba ƙarshen inna amalu bil khawatin to tsakaninmu da Allah akwai wannan wato alkawari na gamuwa da shi kuma dan adam tun da ya zo duniya yana wahala matukar wahala wajen neman abin duniya amma mau'idin nan idan ya zo sai ka ga duk waɗanda suke kewaye da kai suna son ka amma ba abin da suka iya yaye ne ɗan uwa ne mata ne dangi ne ko abokan arziki in gida ne sun taru suna cewa a kira likita a yi masa tofi ko a kai asibiti an yi kaza ne an yi kaza ne duk suna kokarin ka rayu amma ba wanda zai amfana da kai daidai da misqala barra to a lokacin da kake da lafiya shin kai ma ka tsaya kayi wa kanka aiki ga dangadan don irin wannan ranar da lokacin da mala'iku suka fara sauka din nan mutum ya fara hangen su to babu alaka kuma tsakaninsa da wani ba zai ma iya ba da labarin ba tunda ya fara ganin mala'iku haka za a zare rai a bar musu gawa kamar ka kira shi ya ansa amma babu rai to wannan lokacin maganinsa shine aiki mai kyau, cikin imani shine Allah madaukake ce man kana yarju liqa rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا دون ya gamu da allah الله gamuwa, to ya aikata aiki na kwarai aikin da akwai umarnin Allah akwai umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan kare yi wa Allah tarayya cikin aikin da yake yi kada yayi don ya burge wani ko kada yayi don ya baiwa wani haushi to wannan shi ne zai amfane shi a ran tashin kiyama idan aka yi kiyama kafin mai kiyama din abinda za a yi wa mutum mutum ya zama yana sawarawa yana tunanin wannan abin ta yi kai ka yi wa wani to kai ma za a yi maka mutum yana mutuwa sai a ce to a ɗaga shi a hankali a juya shi a kai shi bayan gida a zare ka daga cikin kayan da ka sa mai kyawu da kullum in ka sa kai kai kake cirewa yau wasu ne za su cire kullum kai ne kake wanka yau wankan za a yi maka ba irin wankan da ka saba yi ba wanka ne da su magariya da su kafur za a yi maka ba ka yi amfanan komai za a sa maka tufafin da a kana da rai baka taba tunani ba baka taba gwadawa ba farin likafani ne ko makamancinsa duk wani abin da ka sa mai kyawu an raba ka da shi daidai da zobe ba a bari a ce kayan shi ne bari abin ne shi da shi sai a mayar da kai ga Allah kamar yadda ka zo duniya walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwal marra hakika kun zo mana daidaikunku kamar yadda kuka zo duniya a daidaikunku wa taraktum ma khawwalnakum wara adhurikum kun bar duk wani abin da muka baku na ni'ima a bayanku yadda ka zo aka haife ka babu sinke ko fililin zare a jikinka ka zo ka faɗi a cikin cikin jatuma haka za ka faɗi a cikin kabarinka babu komai a jikinka shine Allah madaukake ke cewa wa hasharnahum falam nuqadir minhum ahada mun tara su mun tayar da su ba wanda muka bari a kabarin nan idan aka saka mutane masoyanka na kusa su ne masu saka ba yadda suka iya wannan shine abin da aka shar'anta kuma shine gatan ka ɗin ka samu ma'ai jana'iza ya zama gata ne yau wasu magawansu ba a sanin ina ya yi, sai dai a yi musu salatul ga'ib to a wannan lokacin za ka ga an sa mutum a wannan rami an tura masa ƙasa shikenan fa shi da ganin wata rana ko wata ko sanin kwanaki nawa ne babu sun rabu da shi daga shi sai aikinsa in yana da kyawu ya zama abokin hirarsa har da tashin kiyama in aikin baya da kyawu kuma yana cikin tashin hankali har tashin kiyama Allah ya kiyaye wannan tsawon lokaci da mutum zai yi a kabari shi ba zai san nawa yayi ba amma ya san yana da tsawo kuma tsawon da ake kabari ya ninka ninkin baninki na tsawon rayuwar da muke a duniya yanzu mutane nawa suka mutu a shekarun baya tun da aka yi ƙasa ana mutuwa to wayannan mutane shekaru dubu nawa suka yi a ƙasa yau wani in ya kirga kakan shi an binne shi yau shekara tamanin wani shekara sittin wani hamsin wani mahaifinsa ma haka to wannan tsawon shekaru na duk an yi a cikin ƙasa tare da aikin da aka aikata a bayan ƙasa babu wani abin da zai amfani mutum face abin da ya shuka Shi ne asali na asalin idan ya yi kyawu to ya kai maka addu'a ko sadaka Allah zai isar maka in na yi ma maka sauki ne ko na yi ma maka gafara to amma idan kai ɗin baka ɗaukan makanka tauhidi ba baka tafi da sanin Allah ba baka tafi da sanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba to duk abin da suke dinnan fa su ne suke da ladan kai ba za ka samu ba mutane su san cewa mutum sai in yana da nashi wani abu ne tukun na mutanen za a ɗaura sai amfani shi yasa ma ai mutumin da yake shirka tukun ya mutu ba a nema masa gafara inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah ba zai yafe shirkan da aka yi masa aka mutu aka yi ba wani shirka zai yafe ga wanda ya so yafiya kuma Allah madaukaki ya ce kar a nema wanda yake mushriki gafara ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ashe kenan kana mai imani ka kaɗe ta Allah to sai dai kana da zunubai dan adam dama shi da zunubi da wuya su rabu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan dan adam masu kuskure ne wani zai yi zunubin da ganganci wani zai ce bari in tuba bai samu ya tuba ba wani kuma da kuskure dai ga sunan dai amma mafi alkhairin su shine wanda zai tuba zuwa ga Allah daga abin da ya yi na kuskure to muna zama cikin wannan ƙasa tsawon lokaci har lokacin tashin mu yayi wato lokacin da Allah zai tayar da halittu zuwa gare shi subhanahu wata'ala in ranar ta zo kuma za a busa wa kowa rai a karkashin ƙasa ya tashi ya fita ya fita daga shi sai shi babu komai a jikinsa ba tufafi ba takalmi hatta kaciyan da aka yi an mayar masa haka kowa zai fita daga kabarinsa ana fita daga kabari za a ji kira ga inda za a je in an ji wannan kiran ba wanda zai kauce shine Allah maɗaukaki yake cewa 'Yau mai idin ya da'iya la'i wa jala a wannan rana za su bi wato mai kira ba wanda zai karkata ya ce shi bai ji ba ko shi ba da lokaci ko zai ba da hanzari ko daga ba zai ansa a'a ba wanda zai iya ya yi wani daga ciki kuma ba hanyar guduwa a wannan lokacin za a taru a farfajiya guda na farko da na ƙarshe aljani da mutum hmm. dabbobi duk ana fafajiya guda ana jiran sakayya rana ce da Allah maɗaukakin sarki ya sa ya yi shari'a tsakanin bayi Allah ya fi shi da waɗanda suka yi masa tarayya kuma fushin da Allah ya yi a wancan rana ta kiyama ba zai sake yin irinsa ba dama bai taɓa yi ba kuma ba zai sake yin irinsa ba rana ce ta gaskiya duk wanda ya samu alkhairi sai ya gode wa Allah kamar yadda Allah madaukake yake cewa hadithul qudsi ya ibadi innama hiya amalukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajara khairan falyahmadillah waman wajara ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa ya ku bayina ku sani fa aikin ku ne kadai ake tattara muku ina kirga muku ina kiyaye muku sannan in saka muku saboda haka duk wanda ya samu alkhairi ya gode wa Allah wanda ya samu wani alkhairi kar ya zargi kowa sai shi. ƙasa ta yi ta fidda abin da ke cikinta kowa ya tsaya gaban Allah subhanahu wa ta'ala yau mai idin ya sudurun nasu ashtata liro a amalahun a mutane sun fita wa Allah subhanahu wa ta'ala ga shi a watse jama'a ta nan kamar fari a suke watse ba wanda ya san ina zai je sai inda aka kira kuma an tara su ne don a nuna musu aikin da suka yi a wannan rana wasu fuskoki za su yi haske suna cikin natsuwa wujuhun yawma idhin Nazira ila rabbiha nazira suna haske suna da kyawun gani saboda suna ganin ubangijin su Allah subhanahu ta'ala). kamar yadda Allah madaukake ce lil na ahsanul husna wa ziyada wanda suka aiki mai kyawu suna da kyakkyawan sakayya da kuma ƙari wannan ƙari din shine ganin zatin Allah subhanahu wata'ala ‘yan aljanna za su gan shi a kullum duk lokacin da Allah ya so ya nuna musu kansa zai nuna kuma har aka kira wannan rana da yawmul mazid lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid shine ru'yatullahi azza wa kuma a hadisin suhaib annabi sallallahu alaihi wa sallam ce. game da wannan aya lil ladina hasanul husna wa ziyada yace idza dakhala ahlul jannati al janna wa ahlun narin nara nadan munadin wato idan yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta mai kira zai kira mai shela zai shela cewa ya ahlul jannati inna lakum indallahi maw'ida kuna da alƙawari, wajen Allah subhanahu wa ta'ala yuridu an yunjizakum Allah yana so ya cika muku wannan alƙawari. za su ce me shi wani irin alkawari ne kuma ga shi muna aljanna mm. alam yusaqqil mawazinana shin ba Allah ya sa mizanin mu yi nauyi ba wa yubayyidu hana kuma bai haskaka mana fuskokin mu sun yi fari fat ba mm. wa yudkhilana aljanna bai shigar da mu aljanna ba duk wannan ba Allah ya yi mana ba mm. wa yuzahzihna anin nar kuma Allah bai nisantar da mu daga azabar wuta ba fa yakshibul hijaba sai Allah ya yi hijabi fa yanzuruna ila Allah za su ga Allah subhanahu wa ta'ala fama a a'zama shay'an a ilaihim min an nazari ilai, babu wani abin da ya yi musu girma da daɗi kamar su ga Allah subhanahu wata'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira ganin Allah subhanahu wata'ala zai kasance ne a gidan aljanna kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ran kiyama za a ce kafin mu a shiga aljanna tukun za a ce man kana na shay'an ba. duk wanda yake bautawa wani abu to yaje ya bi abin da yake bautawa sai kaga fa yatba'u man ya'budu shamsa shamsa wa yatba'u man ya'budu al-qamara al-qamara wanda yake bautawa rana zai bi rana wanda yake bautawa wata zai bi wata wa yatba'u man kana ya'budu at-tawaghita tawaghit duk wanda yake bautawa wasu gumakansa zai bi su wa tabqa hadhihi al-umma wannan al'umma ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta wanzu za ta tsaya fiha wa cikin wannan al'umma hatta da munafukanta suna nan sannan Allah madaukaki zai bayyana sannan kuma mai shela zai shela cewa liyazhab kullu qaumin ila ma kanu ya'budun duk kowa ya je zuwa ga abin da yake bautawa fa yadhhabu ashabu Salibi ma asalibihim masu salib cross za su je ga cross din su wa ashabul awthani ma awthanihim masu bauta gumaka za su je ga gumakansu wa ashabu kulli ilahin ma alihatihim duk wanda suke bauta wani abun da suke bauta za su je su hatta ya man kana ya abudullah azza wa jal har wanda yake bautawa Allah kadai zai rage wato mambarra au fajara wato duk wanda yayi wa Allah biyayya daidai ko yayi wani laifi ma dai inda yana da tauhidi sannan wa gabara min ahlil kitab da kuma wasu daga cikin mabuta littafi wanda suka wanzu wanda su sun yi bautan wato sun yi addinin su wancan su kuma sun zo sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun mai yu'ta bi jahannam sannan azo da wuta jahannam yu'radu za wato gitta ta ka annaha sarab kamar ka ce shi wato wani sarab ne mai wucewa haka wato fa yuqalu lil yahud za a ce da yahudawa ma kuntum ta'budun me kuke bautawa qalu sai su ce kunna na'budu uzairan ibn allah mun kasance muna bauta uzairu ne dan allah subhanahu wa fa yuqalu kadhabtum za a ce ƙarya kuke lam yakun lillahi sahibatan wala walada Allah bai riki mata ba balle kuma ɗa. fa ma duruna, me kuka sani Ƙalu suka ce me fa turi turiduna me kuke nufi me kuke so a yi muku Ƙalu sai su ce nuridu an yasqiyana muna so ya shayar da mu fa yuqalu za a ce ishrabu kusha fa yatasaqatuna fi jahannam sai su wuce cikin jahannam sannan a zo da nasara za su ce su ma kun tumta ta'budu me kuke bautawa za su ce fa yaquluna na'budul masih ibn Allah su ce za mu muna bauta masihu dan Allah fa yuqalu kadhabtum za a ce a kariya kuka yi lam yakun lillahi sahibatan wala walada Allah bai riki da ba bai riki mata ba wa ma turidun me kuke so za su ce nuridu an yasqiyana muna so ya sha da mu fa yuqalu shrabu za a ce ku sha wa yatasaqatuna fi jahannam za su fado cikin jahannam hatta yabqa man kana ya'budu Allah barran aw kana aw fajira har ya rage wanda yake mai bin Allah ne mai tsoron Allah ko mai laifi za a ce da su ma ya habi sukum wa da haban nas me kuke jira alhali mutane sun riga sun tafi ya yaqulan za su ce faraknahum wa nahnu ahwaju minna ilayhi al-yawm wato mun rabu da su mu yanzu yau din mun fi muna da matukar bukatan wanda muke so wato shine Allah mun fi bukatuwa gare shi a fiye da kowanne wa inna sami'na munadin yunadi liyalhaqa kullu qaumin bima kanu ya'budun hmm. mun ji mai shela yana shelan cewa kowa ya je ga abin da yake bautawa to kowa ya tafi wa inna ma nantaziru rabbana muna jiran ubangiji mu ne Allah qala yace fatihumul jabbaru fi suratin ghayra surati allati ra'aw Allah madaukaki zai bayyana musu zai bayyana gare su ba da surar da ya bayyana gare su na farko ba hmm. <clears throat> a farkon lokaci Allah zai ce ana rabbukum ni da ubangijinku fa suna ce za su an tarabbuna wato kai ne ubangijin mu Allah kalli la yukallimuhu illa al-anbiya a wannan lokacin ba wanda zai magana da Allah sai annabawa sai yaqulu fa yace hal bainakum wa bainahu aya ta'rifuna shin akwai wata aya wato tsakaninku da shi da za ku gane shi fa yaquluna as-saq fa yakshifu saqahu fa yasjudu kullu lahu kullu mu'minin wa yabqa man kana yasjudu lillahi riya'an wa sum'atan فيذهبوا كما يسجد فيذهبوا كيما يسجد فيعود زحره طبقا واحدا كلما أراد أن يسجد خر على قفاه كلما أراد أن يسجد خر على قفاه واتو دم يكوكي غاني ألا أبنجيزي يوم يكشف عن ساقين ويدعون إلى السجود إنا دوزام غاني شي إذن يساكن سا واتو سا لون ذاتن سا a wannan lokacin ne za a yi sajira gare shi hmm. idan ya kwaranye sai kaga sun faɗi sun yi sajira ga Allah wanda duk yake sajada saboda Allah ranar zai yi sajada amma wanda yake da munafurci a zuciya yana yi ne don a ji shi ko a gan shi hmm. to shi bayan kashin bayansa zai zama kashi guda ɗaya in yace zai yi sajara sai ya faɗi ta baya in yace zai yi sajada sai ya faɗi ta baya wannan shine abin da zai kasance a wannan filin na sashin kiyama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tada halittu Allah zai tada halittu kuma wato zai kira su da muryan da kowa zai ji kamar yadda mutumin kusa yake ji haka na nesa ma zai ji Allah zai ce anal maliku anad dayyan ni ne mai mulki ubangijin ku wani ne mai saka kowa da abin da ya aikata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma minkum min ahadin babu wani daga cikin ku ya ku al'umma illa sayukallimuhu rabbuh face sai Allah ya masa magana laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani turjuman da zai shiga tsakanin da Allah da bawa wanda zai fassara abin da Allah yake nufi a'a wannan lokacin fa yanzuru aymana min mutum ya duba gefensa na dama fala yara illa ma qaddam baya ganin komai sai aikinsa wa yanzuru ash'ama min zai dubi hagunsa fala yara illa ma qaddam ba zai gani ba sai abin da ya aikata wa yanzuru bayna yadai zai duba gaban shi fala yara illan nara tilqa a waje ba abin da yake gani sai wuta a wannan fuskarsa ta wato gabansa kenan sai annabi ya ce fattakun nara walau bi shiqqi tamra ku ji tsoron wuta ko da da rabin dabino ne za ku yi sadaka ku yi sadaka don ku rabu wato ku ji tsoron wuta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yadunu ahadukum min rabbi hatta yada'a qanafahu alayhi da ku Allah zai kusantar da shi gare shi har yayi masa wato sutura kanafa shi ne ya suturta shi sai Allah ya ce a alimta zamba kaza kaza Allah zai ce shin ka san wannan zunubi kaza da kaza da kai wato a amilta shin ka aikata laifi kaza fa yaqulu na'am bawa zai ce eh na aikata ya Allah fa yuqarriru zai tabbatar wa kansa yayi sai Allah ya ce da shi ana sartautu alayka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm ni na nasarta maka a duniya ba a san kana yi ba yau ma ni ne zan gafarta maka ka shiga aljanna Allah ya sa mu cikin sitrarsa yana daga cikin ni'imomin aljanna masu girma wato Allah ya yi magana da bawa bayinsa a cikin aljanna Allah zai ce da su uhilla alaikum ridwani fala asqatu alaikum abada na tabbatar muku da yarda ta bazan ta sake yin fushi da ku ba wannan shine wato wa min Allah akbar din kenan yaddar Allah a gidan aljanna tafi aljanna din jin dadi Allah ya ba mu sa ya gafarta mana batattun mu Allah ya shiryar da su wayanda suke shiryayyu kuma Allah ya tabbatar su akan shiriya Allah ya hada mu a cikin rahmarsa subhanahu wa ta'ala na'am Allah da malam mun karanto tambaya ne malam ba hmm. eh, cewa malam alaikum alaikum assalam mace ta fita ta yi da wajen mijin ta gidan suna suna sai ta kwana mijinta ya gushi ya dawo gida ta tudda gidan nata a kulle mijin ya riga ya tafi kansa tsawon kwana uku bai zo gida ba sai ta kira wata ta aiki bai zo gidan ba ta yi ta kawai ita dai ta tara tattara kayanta ta bar gidan manyan suka shiga a tsafin su mijin yaki ta nemi saki ya shiga ba zai ba ta saki ba Jiya malaya ana nan shekara takwas kenan malaya matsayin auren su ne ya yake malaya ana su je kotun musulunci ya wala eh su je kotun musulunci kuma hmm. shi ne abin da zan fada wato sun ɗauka dokan a hannunsu ne hmm. ba na Allah ba ne ya sa su kai abin da suka ga dama Allah ya sauwaki malam shi na gaba na cewa malam ah, assalamu alaikum malam ina da mai gida na yaro su ne kuma ina da yara guda shida sai ga mahaifiya ta kuma ba lafiya mahaifiyata ce mata ta zo ta same ta taimata jinya saboda ita ba lafiya ta bar sauran yaran ta gida ta zo ta bar yara gida kuma ya kasance ita ne take fita ta nema ta ce abin ta baki ta take fita ta nema ta zo gida ya ta babban ta tafi shago sayan abu ba su da kuɗi misali ba su abu kafin wata dawo misali kuma ya ce to tafi ta dawo an jima zuwan ta kenan an jima misali sai ya lalata da ita har dai ta samu ciki ana to yanzu ita uwa tana nan wajen kakar tana sa musu jinya tana min jinya ita yarinya kuma tana ciki a gida har sai ga kakar ta rusu uwa ta zo gida ta ga da ciki an ba ta shawar ta zubar ta a ba ta zubar sai yarin ta haifar ta yarin nan yaron ku jaririn nan ya girma wajen su yanzu da takaicin yaron ya yi shekara daya shi jaririn da yanzu ita uwar da mota shi ne akwai hukuncin da ya kamata wa yarinyar ne don hankali ta ba ce ke ba ita mata je kotu ita mata je kotu ba da dai ana wasa da shari'a ba sai eh, kuma tambayar kuma da wani ce malam suna neman addu'a ne neman da shawara a zuriyar su ne gaskiya malam ba su aure da wuri aure ba su yin aure da wuri mazan su da matan su kuma ba da iskanci suke yi ba malam da abun ya tsallaka ya dawo jikoci suna da wannan ɗabi'a sai rashin aure da wuri malam ne shawara haka su yake ba su aure da wuri kuma ba sabon Allah suke yi ba ko mm. to amma me yasa shine abin da za a tambaya mm. sun canfa ne ko kuma sun ga cewa eh, yin aure da wuri din akwai wata illa ne mm. za a hukunta su gwargwadon yadda suka dauki abun amma idan mutum ya kai manzilin aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan ai aure kuma ya ce idan mutum ya kai aure ya aure kuma hadisi yana nuna cewa ya ma'ashar mani safa min kuma ba a tafale ta zawace yana magana da samari duk wanda ya kai aure yana da kuma daman ya rike matar mm. ba a ne mutum ya iya sauke hakkin da Allah ya ɗora masa sai ya aure mm. to in wani dalili na suke da shi sa'annan a ji me yasa a yi magana a kai amma babu dalili ba daidai ba ne a jinkirta auren mace don gudun ababai da ba a so su faru su ba mai ba ne hmm. kuma su ba ba wasu halitta daban ne da sauran mutane ba a ce ko su ba su da sha'awa ko kuwa hmm. duk wanda zai ce shi ba zai aure ba zai tsawon lokaci din nan to ba mamaki lokacin da sha'awarsa ta tashi a wani abin da yake yake gamsar da kanshi to kaga laifi ne kuma hmm. a zo hanyar da shari'a ta yadda din a yi wannan shi ne in dai ba canfi ko wani abu ne na cewa wani gargajiya ne sai mun bi al'ada sai a san yadda za a yi sai eh, tambayin tambayar na gaba na cewa malam salamu alaikum ni ci na rantsewa na rantsewa na rantsewa na rantsewa ba zan sake wani aiki ba ko da ke da an mutu aikin ba mm-hmm. sai mijin ta ya haɗa ta da Allah da girman iyaye akan cewa da Allah ta yi wannan aikin sun ka fara same ta a sosai ma in je ta yi rantsuwa mm. ba za ta yi ba ko iyayen ne suka zo suka sata ta yi mm. to za ta yi amma ta yi kafara na'am sai mutum mana zuwa cewa maran. amma fa abin ya zama bin Allah bai zama sabon Allah ba na shi ne mutum mana zuwa cewa malam ta mahaifinta ne take kasancewa yana da azumi azumin da bai yi ba suna nan da dan dama haka har take ce mashi baba ya kamata azumin na kamata a rama su zai rama kashi ta dai suna tare da su mahaifin nan sun lokaci an muka gan alamun cewa mutumin nan ya rama azumin nan ba sai malam in ta ce za ta rama azumin nan ba tare ta bayyana wa sauran yan uwansu ba ta yi laifi baban ya rasu kenan baban yara su kenan eh za ta iya tarama in ta za ta iya tunda ita tana daga cikin magada hmm. in kuma za ta sanar da su ne su raba daidai ne in ta ce za ta dauke ma ita kadai ta yi almuhim dai a rama azumin alhamdulillah na sauraro ana sauraro shi ramadan mubarak baya bugowa a lambobin namu da muka baku don kuni ka tambayoyin ku ga malam su ne suke takwas sifili biyu hudu tara sifili bakwai biyu daya tara akwai sifili tara sifili uku shida takwas daya biyu bakwai bakwai tara Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bismillah. ina da tambaya. Na'am. ina da Eh? Na'am. Kina Kina biya? kina ji na? eh me mai tambayan ki? alaikum salam yawa eh, muna jin ki wadda wato akwai abu a wajenta ta ce babu ko? ta akwai abu a wajenta ta ce babu a bata wani kike nufi? Eh, idan aka kuma kyautar da da kuma ta kiran saurara alhamdulillah bismillah Allah ka da daraja amin dan Allah na son karin bayani akan abin da ya shafi a mutum da zai aure zai ya shigo masu irin bincike wasu da suka masa wasu zai da taurari da sauran sunan shi a shari'a hakan halin ne sannan kuma tambaya na biyu shi ne yawa tambaya na biyu shi ne

salamu alaikum bismillah lafiya amin barakallah Thank you. har yana cewa na yanke a madan ake na yanke salamu alaikum wa alaikum salam ya kwanan ku na gajiya na gajiya bismillah yau malam idan ana tambaya da zuciya ya cire min shi a raina amma har yanzu abin ya iya fita yaran a raina na yi na yi ya ki fita a raina tafiya da shi na rasa da zan da shi asalamu ki dan saurara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Lafiya kalau an daga bayan ki kaɗan. wace ce? Idan ita waye ita waye waye ake gayawa ta idan saurara salamu alaikum wa alaikum bismillah ba ma ji ba ma ji ba ma jin ka eh ka dan daga murya dan yanzu bismillah wallahi ba ma jin ka ko za ka sake kira? Za ka kira ne ba ma jinka gaskiya. Yeah. mai tambayar mu cewa mace ce take cewa mijinta babu abu a gida alhali kuma akwai in ya ba da kuɗin kuma sai ta yi amfani da kuɗin ga wasu abubuwa na kanta da yara hakan ba daidai ba ne ki gaya masa babu a lokacin da babu in yana da shi zai kawo in akwai kice akwai amma akwai kice babu don a ba da kuɗi don a yi amfani da shi a wani abu kenan wani abu din baya da muhimmanci kenan in an yi mar gaskiya ba zai bayar ba to wannan ba daidai bane mu dinga rikon junan mu da gaskiya musamman mazaje a tausaya musu su je su kawo wannan su je su kawo wannan da an bar ku da wannan ɗawainiyar ba kya gani yanzu matan da aka yanzu wata a cikin tambaya ta yi miji ya bata da 'ya'ya ita take ɗawainiya wata mm. kuma tana ɗawainiya gashi gashi mm. ai matan da suke fita su nema ɗin sun san wahalar samu in kasuwanci suke in aiki ne suke masu shara akan titi mm. waye su in za za a tambaye su san wahalar yadda suke samun kuɗin amma ke Allah ya rufa miki asiri kin zauna a gida mai gidanki duk abin da aka faɗa shi zai kawo anan a tausaya masa a gaya masa gaskiya in ya kawo akwai wata bukatan ki gaya masa ta hanyar lumana in kin iya nema za ki samu amma idan baki iya tambaya ba baki da salon tambaya baki da ladabi baki da kaskantar da kai ga miji to sai ka ga kullum kuna rigima akan abin da bai kai ya kawo ba amma ki zama kina da salo na iya magana ki nuna kina tausaya masa sannan akwai abin da babu ki gaya masa cikin lumana abu kaza din nan fa gashi gashi sai fahimce ki hmm. amma idan kika zamanto kina irin wannan din ba daidai ne. ke amana kike a hannun shi shi amana a hannun ki dukan ku abin tambaya ne hmm. ki daina masa ƙarya ki fito ki gaya masa gaskiya wanda ya wuce kuma a nemi yafiya Allah ya yafi wannan kuma zai yi aure ne a ji a bincika ta hanyar taurari ko wane ne hmm. eto eh shi gaskiya musulunci addini ne na Allah Saukake, ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo annabi ya karantar da mu a musulunci idan mutum zai yi aure me ya kamata ya yi idan har muna so mu samu tsira a lahira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗayanku ya tashi ga wani abu mai muhimmanci ya baiwa Allah zaɓi baiwa Allah zaɓi kuma annabi bai bar mu haka ba ya nuna mana shine mutum ya yi sallah raka'a biyu ya karanta addu'a ta istikhara Allahumma inna nastakhiruka bi ilmi wa astaqdiruka bi qudrati wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta al ghuyub sai fadi bukatansa sai ce Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ko kuma albay lafazin ajili amri au ajili hmm. faqdirhu li wa sirhu li thumma barik li fi wa in kunta ta'lamu kuma tayin akasin haka an al'amra an hadha al'amra sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri hmm. can zaka ce ni anhu wasrifu anni waqdir li al-khayra haythu kana thumma rabbini fihi a cikin addu'ar abin da kake faɗa ya Allah ni ina baka zabi cikin iliminka kai ne mai iko ni ba ni da iko kai ne masani ne ban sani ba kai ne masani abin da yake boye sai ka ambaci bukatar ka ya kace ya Allah ko auren wace ko aure da wane ko sana'a kaza ya Allah in ka san wannan lamarin alkhairi ne gare ni wato ga rayuwata da addini na karshen lamari na to Allah ka kaddara min ka yassara min kuma ka samu albarka hmm. ya Allah in ka san wannan lamarin sharri ne ga rayuwata da addini na da karshen lamari na Allah ka kawar da shi daga gare ni ka kawar da ni daga gare shi ka kaddara min alkhairi a duk inda yake in ka yi wannan ka baiwa Allah zaɓi don Allah dattawa ma ko matan da suka san rayuwa ma in an ba su zaɓi suka zaɓa mutum abu an ɗauka ana jin daɗin shi hmm. balle Allah da ya halitta wanda ya san farko ya san ƙarshe in ka yi wannan zaɓin idan kana son mace ɗari bisa ɗari ko dubu bisa dubu maka sota hmm. idan alkhairi ne Allah zai tabbatar da auren bar ganin cewa na yi istikhara ina jin kuma ina son ta are. Mm, don wasu suna cewa na yi ta istikhara amma kuma ina jin ina son ta a istikharan bai ce in kayi kaji kana so yana da alkhairi ba mm. in kayi ka bar Allah ne kai ka ci gaba da neman ka mm. ba zuciyarka zaka tambaya ba yanzu kana neman aure ka bai wa Allah zabi ka istikhara to shikenan sai ka je ka yi sayayyan ka kai wannan kai wannan in sa lokaci ne a sa an tura mutum ne ka tura ana cikin tafiya mm. idan Allah da ka bashi zabi cikin ilimin sa babu alkhairi ne mm, mm. to Allah zai kawo dalilin da za a canza wannan auren ko kai din ne zaka ji ka janye ko su ne za su ce ba su yadda ba wani dalili da zai zo wanda zai zama cikas ga wannan auren ba aure sau nawa ake tashi ana samun cikas an ɗauka Allah bai sani ne, ko kuma Allah ba zai iya zaba bane a'a Allah ne bai kaddara auren ba hmm. wanda kuma Allah ya kaddara ka duba mana wanda har kanuri suna tsoro eh, suna cewa wanda wano ya ce zan yi idan mutum ya tashi aure idan wani zai shiga tsakani ya ce zai hana hmm. idan har Allah ya sa rabo hmm. wallahi sai auren na an yi ni wannan abun gabana na ya faru shi wanda zai bada auren kuma har yau ban fito na ce waye shi ba in na faɗan ma kame kame za ka yi kai wahala za ka sa. mutumin yana nan yanzu duk sun koma ga Allah shi wanda zai bada auren yar yake gaya min ni da shi da daddare hmm. har wurin da yake magana ban manta ba hmm. yake cewa wani yanzu yana ganin zan bashi yan nan ne sai dai wahala ni ba zan bashi ba hmm. wallahi yana faɗin haka ni kuma lokacin ma ina yaro yaro na dai rike maganan don dukansu suna na san su haka kenan fa sai ga wannan din ya rasu shi wanda yake ba zai bayar bane ya rasu sai ga yarinya ta girma lokacin aure yayi wannan ya fito zaka sha ba wanda ya fi shi aka aura masa hmm. suka hayayyafa eh? hmm. sannan tukun shi wannan mijin ma ya zo ya rasu ka gani hmm. da wancan din yana da rai yace ba zai bayar ba din nan inda yana da iko zai hana amma Allah da yayi za a yi din shi an yi saboda haka a barwa Allah kayansa amma neman zaɓi ko mutum a cika jegun wani annabi fa sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana duk wanda ya je gun wani ya tambaye shi akan abin da nan gaba zai faru ya ba shi labari idan ka tambaye shi ba za ka karbi sallan ka na kwana arba'in ba idan ka ci abin da ya faɗi gaskiya ne ka kafa cewa abin da aka zakarwa annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu a wannan ne zaka je ka duba kai dai kan ba zaka je bari in zauna tauraro na ko tauraron ta ko waye nata ba dole gurin wani zaka je hmm. kuma zaka yi tambayan sa abinda nan gaba zai faru ne Allah yake wa ma tadri nafsu ma za taksibu bugada. Hmm. ba wanda ya san gobe me zai faru Allah ya faɗa قل لا يعلم من illallah. Wa ma الغيب الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون Allah ne faɗa ba hmm. wanda ya san gaibu cikin halittun da suke sama ko ƙasa sai Allah annabi bai san gaibu ba mala'ika bai san gaibo ba salihin bawa bai san gaibo ba gaibi yana hannun Allah amma don a batar da bayan Allah a dirin yadda su a kai su halaka hmm. sai a ce wai za ka je a duba maka wai tauraron ka kaza ne in tauraro kaza ne in aka hada su zai zama kaza in an taura tauraro kaza da kaza zai zama kaza hmm. in taurari taurari halittun Allah ne hmm. Allah ya ta halici taurari don abu uku ne nusus na alqur'ani kuma sun tabbatar Allah ya ce wa laqad zayyana sama'a ad-dunya bi masabiha Allah yawa sama ado ne da ta masabihi ne. sannan kuma wajen na haru juman lishayafi hmm. abun jifa ne ga shaidan abu na uku shine wa alama da wa haɗa yahtadun hmm. alama ne da mutane suke gane hanya su na hmm. shirya da ita to wannan alaman ba wai alama na cewa a buga tauraro kaza ina yi ba wannan din ne. Alama yadda za ku ga a cikin dare tauraro eh, ga irin tauraro kaza ta nan karo ta kaza ta nan mm-hmm. anan za a gane yanzu muna gabas ne ko muna kallon yamma ne muna kallon ina ne don mutane su gane a cikin ruwa suna tafiya mm-hmm. sai amfani ina fatan dan uwar ya tambaya ya fahimci ina aka dosa mm-hmm. ba daidai bane a jagun wani a ce za a tambaya ta ta taurari tauraron mu ya haɗu ne tauraron mu bai haɗu ba wannan neman gaibu ne kawai in za ka mace ka yi wa Allah zaɓi in alkhairi ne ku zo ku zauna in ka zo ka aure ta kuka zauna zama bai daɗi ba ka bi hanyoyin da aka nema ashe yasa aka sa halatta saki mm-hmm. in bai daɗi ba sai a rabu mm-hmm. ko kuwa Allah ya samu dace kuma yana magana akan cewa mikiyal da mizan mm-hmm. wannan bayani ne da yake bukatan lokaci wato abin au wajen kasuwanci kenan sayarwa wajen mizani da sikeli wannan za mu iya barin shi zuwa gaba akwai tambayoyi ma da yawa ba shi kadai ba eh. insha Allah sai mu muna da tambayoyi wajen guda hudu fa na'am mm. to Allah ya samu dace Allah ya gafarta mana ya gafarta ga mu da malaman mu bukatu muna alkhairi Allah ya biya mana wanda ba su da lafiya gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya masu neman aure kuma Allah ya hada su da abokan zama na alkhairi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 ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ووفقنا إلى ليلة القدر يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة كما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله ما شاء الله شهر رمضان مبارك بجانب جمهورية حرية في أزمة أنجرينا دبري أولا لما علم الشيخ محمد مصطفى نيسو كميكيشن بشوبه